وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai tarin albarka da ke cikin wannan jami'a mai albarka khadija university a wannan gari mai albarka a garin majiya a yau shida dace da hudu ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda ya dace da 26 ga watan uku shekara ta 2023 wanda yau shine wato darasinmu na wato ainihin ashirin kenan wato majalisi na biyu a cikin wannan wata mai tarin albarka a jiya mun kwana a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'watan kama fawqaha wanda yau zamu tashi alladhina yanquduna ahdallah aka arma khara inna Allah la yastahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna allaha haƙiƙa lallai Allah ta'ala la yastahi baya jin kunya an yabri ba matsalan ya buga wani misali ma ba'ubatan wani misali na sauro sama fauqaha ko ko abin da yake sama da sauro ko ƙasa da sauro fa amman lazina amanu amma waɗanda suka yi imani gaba da misalai da Allah ta'ala yake bugawa domin izina fa alamuna su suna sani ko da yaushe annahu al min rabbihim wannan misalta-misalta da Allah ta'ala yake bayarwa domin ɗaukar izina alhaƙu daidai ne da babu kuskure ko shatu fada a ciki min rabbihim daga ubangijinsu wa an mallabi kafaru amma da suka kafircewa Allah faya ƙuluna sai ka dinga ji suna cewa ma za a rada Allah bi haza masala me Allah ta'ala yake nufi da wannan misalin mai Allah ta'ala yake nufi da wannan misalin ne wani irin misali kun ji wai an buga misali akan sauro me sauro sai a shi da dariya ana izgili a ce in mm, Allahu akbar ana izgili da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yubillu bihi kafiran wato irin waɗannan musulce-musulce da Allah ta'ala yake bayarwa a cikin littafinsa yubillu bihi kafiran Allah ta'ala yana batar da mutane da yawa bihi da irin wannan musulce-musulcen wa yahdi bihi kafira kuma Allah ta'ala yana shiryatar da da yawa daga cikin mutane da irin wannan musulce-musulcen da Allah ta'ala yake bayarwa wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin amma dai babu mai bata sababin wannan misalin sai da suke fasikai sun kauce hanyar Allah subhanahu wata'ala allazina yanquduna ahadallah su fasikai su ne wannan da suke warware alƙawarin Allah min ba'di misaqihi bayan sun ƙulla tsakaninsu da Allah wa yaqta'una ma Allah bihi an kuma ka same su suna yayyanke ma Allah bihi an yi sala abinda Allah ta'ala ya umarci bayi da su sadar da da shi wa yufsiduna fil ard sai ga sun yanke wannan abinda Allah ta'ala ya umarta su sadar da shi din kuma sannan sai su biya da fasadi a bayan ƙasa wa yufsiduna fil ard ulaika khasirun haƙiƙa irin waɗannan mutanen su ne haƙiƙanin asararru wanda suka asarar rayuwarsu wata duniya za su je kuma lahira su ga sakamakon abin da suka aikata Allah ba shekara hamsin arba'in saba'in duk sun yi ta. a banza sun koma ga Allah kuma za su shiga wuta hakika wa'annan suna hakikanin asararru ba wanda ya rasa kuɗi ko ya rasa wani abu na duniya ba wanda Allah ta'ala ya raya shi tsawon shekaru ya kai har ya koma ga Allah bai samu rabon shirya wata wannan shine hakikanin asararre Allah ya bashi lokaci dare da rana ya shekara kaza amma akan bata hakika wannan shine hakikanin asararre ba wanda ya rasa dinaran wala dirham a wannan ayata muka karanta a jiya wanda idan muka kalle ta zamu ga Allah subhanahu wataala ya buga misali da sauro kamar da muka faɗa jiya a mushrikai mana kafiran maka kenan da munafikai wanda suke akan aqida irin tasu da kuma yahud da suke zaune a cikin garin madina suna wato inkari game da ta yaya Allah ta'ala zai dinga buga misali a cikin alkur'ani ai ba a buƙatar muhammad ya zo ya ce Allah ta'ala na ba da misalai cewa kamar wai su ne masoya Allah suna ƙoƙarin wasu tsarkake Allah subhanahu ta'ala game da a ce Allah ta'ala na buga misali a cikin littafinsa su mushrikai da suke da wannan itiqadin sun san muhimmancin buga misali ga hankalin ɗan adam soriya abu ba za ka gane shi ba sai an ma kwatance an baka misali sannan sai ka sai fito ma a fili to Allah subhanahu wa ta'ala saboda rahmu da jin kansa sai yake ba da misalai domin mutane su shirya a samu hasken imani a fahimta Allah subhanahu wa ta'ala dokokinsa sai a baku misali su kuma yahuda da suke inkarin wannan cewa ta ya muhammad zai dinga cewa Allah ta'ala ya bada misali ya buga misali da abu shafi gizo-gizo da kaza da kaza su sun sani su da suke suna karatu sun karanta a taura a cikin taura ta annan musa da shawarar tafai masu gabata haka irin misalai da Allah ta'ala yake garwa amma saboda in gaskiya sai a ce ai duk wannan ai local abu ne babu wayewa a cikin taya ke tafsir Qur'ani ba daga Allah bane kuma alhalin sun san tafansu ana irin haka amma saboda in gaskiya sai a kawo zance yadda wanda bai da karatu musamman mutanen da suke yankin hijaz sai a kaɗar da hankalinsu cewa ku kun tsaya kullum da shi yana ta cewa Allah ta ana buga misali ai kuskure ne mana ana dogaro da hankali a inkarin abin da ya tabbata a cikin nassi na shari'a wanda hatta mutane da suke da awar ilimi a yanzu da wayewa suna bin irin wani tafarkin na kafarin farko mutum sai dogara da hankalinsa wajen challenge na nassoshin shari'a sawa'un mutum yana da awar cewa shi ma musulmi ne ina ƙoƙarin wai tsarkake shari'a da addini don haka shi yana aikin wai tata hadisai wadda tata fahimce-fahimce da aka yi musulunci ba daidai ba wai shi yanzu da ƙaramar ƙwarwarsa wata ko tuji ba ta kai ba a kafafiki. amma wai shi zai wai zai tata addinin musulunci yanzu sai ɗauko hadisai wanda suke tarwai suke a fili suke amma sai ce wai ai wannan wannan hadisin kwatance ne ya yi batanci ga haƙin manzo Allah sallam ko wannan zai bata shari'ar musulunci in wani tura suka gani za su kai azirin musulunci bai da kyau wanda alhali in ka tsiye shi ta ajiye shi cewa ina abin da yake mara kyau ba zai iya nuna ma ba Ta ga kenan me suna ƙoƙarin su yi batanci game da addinin Allah sai su fake da cewa tsarkake addini suke kamar yadda waɗannan yahuda suke cewa tsarkake Allah suke a ce a jingina masa buga misali kawai misali fa na zance tsarkake Allah su masoya Allah ma'ana ba sallallahu alaihi ba to haka na wanda duk zai dauko wannan sharar faɗa yana ganin wai shi a da'awarsa ta ƙarya cewa yana kokarin tsarkake addinin musulunci ne ga cewa a wasallam ya zauna da wata mace ya keɓanta da ita ya biya masa bukatar ta ko ya kaza ko ya kaza wanda a nassin ba a faɗi wani mummunan wani abu ba tunaninsa ne ya kai ga wannan mummunan tunanin sai ya faɗa wai da awai tsarkake addini yake wanda ta ga wa irin wannan misali ne na kafaran baya da suke da shi cewa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala anan yake musu raddi inna Allah la yastahi an yabri ma masal Allah ta'ala baya jin kunya ya buga misali na sauro fama ha, ko ko abin da yake sama da sauro ko ƙasa da sauro a harshen larabci da aka ce sama fauqa kaza abu kaza kuma fauqahu a zai iya ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko sama da shi ta fuskar girma ko ko ana nufin ƙasa da shi mana sama da shi ta fuskar ƙanƙanta an fahimta daga wannan ya gudana a cikin yaren laraba da yawa sai Allah ta'ala sai ya amfani da wannan lafazin tafi ma fauqaha ana nufin kasa da sauro man akwai abin da yake bai kai sauro ba ta fi sai kankanta to Allah ta'ala ba zai ji nauyin ibiga misali a kai ba domin me akwai shiriyar dan adam a ciki da in ya kalli wannan halitta zai san girman Allah subhanahu wata'ala duk abin da Allah ta'ala ya bada misali a ciki to wa game da shi in ta bibiyar rayuwar zai ga akwai abin izina da Allah ta'ala ya koyi kamar da muka buga misali a jiya game da yadda sauro yake rayuwa wadda kamar da masana suka faɗa suke cewa sauro baya wuce sati biyu ya baki ɗaya ke mutuwa in ya yi daɗewar duniya da kai sati uku ko wata ɗaya da yadda ya kai da wannan to zai mutu gaba shi ɗaya to Allah ta'ala ya bada misalin rayuwar sauro ne game da yadda yake jikinsa ƙarami da kuma yake da babban tasiri a jikin halitta ta ɗan adam ga ka da babban jiki amma in ya cije ka mai zai iya halaka ka ga baki daya to ka san girman Allah subhanahu ta'ala cewa Allah ta'ala mai iko ne akan komai eh, an ga guda da ada yadda Allah ta'ala ya halakar da su suna ganin cewa karfin jikin su ba zai kawo iska ta iya halakar da su ba ko tsawa ko wani abu so da suka musa wannan sa'ala ta'ala sai garbe su da abin da suka musa ya zama to aka wato aka aiko da iska duk girman su da karfin su aka dinga daga su ana damfara da ƙasa suna mutuwa to kai sauro ne wanda bai saka aya ba sun samu da an ako musu iska to kai sauro aka turo ma ke duk wanda yake shakka wannan sauran a yake da iko wato ina masa aya daga Allah subhanahu wataala to dan haka a a sai Allah subhanahu wataala sai yake raddi ga ga su Yahudawa da suke garin Madina da kuma munafikai da suke su su abu shafi iyalin oh, kafaran maka ne an fahimta suna kan itikadin kafaran maka suna zuwa suna jiyo musu halin da musulmai suke ciki suna jiyo musu bayanin cewa gaki an yi kaza an yi kaza amma buga misali akan kaza an ce sauro kaza kaza kaza sai ai dariya za a ce to shaya wanda alhalin son zuciya ne iskar yaran su larabci akwai musarce musarce da ake bayarwa domin kusanto da ma'ana a cikin waƙoƙinsu da a da karin maganarsu da abin da ya kama da wannan to sai Allah subhanahu ta'ala din yake tabbatar da cewa waɗanda daman suka yi gaskiya suka yi imani wanda yake na gaskiya su abinda suke matsayinsu shine neman ilimi na na abinda Allah ta'ala ya saukar fa ya'lamuna annahu al-haq suna sani suna neman su san wannan abin gaskiya ne babu shakku akai, neman ilimi ba sai game da abin da Allah ya saukar din ba neman tambaya suke ba eh, tambaya ta kayyatawa ta izgili an fahimta kamar yadda su wa'intar ɗin suka yi a su kuma wanda su kafin cewa Allah su masu ala tambayar su kamar da muka ambata suna yin tambaya ta hiza ta izgili ko ka tambaya ta inkari an gane a su'alul inkari ma za a rada Allah bi hawa masala mai Allah ta ke bi da wannan misalin ko wannan wani abu kawai me Allah yake nufi da irin wannan kawai wani abu ne aka ɗauko shi da ba daidai ba sai ake tambaya ta izgili da ganin cewa abin bai kamata ba ma to ka ƙarshen ayar sai Allah subhanahu wataala sai yake nuna wa yake akan gaskiya da kuma wa yake akan bata sai kita eh, wato an yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wato da Allah ka ta yudillu bihi kaseeran yana batar da da yawa mana wanda suke kan wata aƙida ta ta ƙaryata abin da Allah ta'ala ya saukar suna akan bata domin Allah ta'ala ce yubillu ya zama to me suna akan bata duk wanda baya bai yadda da abin da Allah ta'ala ya saukar ba ko yaya yake to wannan yana kan bata da ta kan iman da salloli guda biyar da komai da rukunai na imani komai sai wata abu guda ɗaya ka ce wannan ni ba shi kaɗai ne bai da shi ba to kana kan bata za a ce ai ai abubuwan da suke sai da su sun fi yawa a komai kankanta sanan nan gashi abu matsala ɗaya ce akan sauro suka ce ba su yadda ba ko sai ta batattu ne yubillu bihi kafiran wa yahdi bihi kafira mana duk wanda bai yadda da wannan misalin ba da Allah ta'ala ya kafa guda ɗaya na sauro to akan bata yake batacce ne mana ko sallah zai ba za a bi shi ba don ya karyata mai wahayi da Allah ta'ala ya ya karyata Allah an fahimta wa yahdi bihi kaseera kuma na shirkar da mutane da yawa ne wanda ta kake ne yadda da abin da Allah ta'ala ya saukar da neman ilimi na abin da Allah ta'ala ya saukar shine shiriya shine alhidaya mana ma abotun sai yana kan shiriya kuma wannan yadda da abin da Allah ta'ala ya ce ayi ko yace wannan a yadda da shi to wannan shine alhidaya an shine ce wa yahdi yana shirkar da mutane da yawa daga ciki an fahimta to sai ƙarshe ke cewa ma yubilu bihi illa alfasiqi babu mai ɓata a sababin abinda Allah ta'ala ya saukar da man sai fasikai an fahimta don a anan kaga sune zina kafar mana wato an wal kafiruna humul fasiqun su sune fasikai to babu mai ɓata game da abinda Allah ta'ala ya saukar sai mutumin da yake cikakken fasiki idan aka ce daman alfisku a harshen larabci shine alfurudu an ta'a shine fita daga ta'a ga Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta e, kalma ta alfisku a larabci shine alfurud ta ta fasaka ai kharaja an fahimta suna cewa fasaqatir raqaba ma'ana wannan bishiyar fasaqat ai kharajat Eh, yani qishratuha maƙwansanta ya fito ta ce fasaqat an gane mana ya fito wanda daga nan shine aka sami eh, eh, sunan bera ake ce masa kuwaitiqa kuwaitiqa mana wanda yake fitowa daga ramunsa domin ije cutar an fahimta domin iya da wato anin fasadi a wato anin a inda ya fito din an fahimta a to don haka shi ta yi tabbata a cikin sahihain a cikin bukhari da muslim a manzon alasallam a hadisin aisha take cewa manzon alasallam ya ce hamsun fawasiqun yuqtalna fil hilli wal haram akwai abubuwa guda biyar fasikai ne za a kashe su fil hilli wal haram a cikin harami da wajen harami sai lissafa mai al-ghurab hankaka an fahimta wal hid'a da kuma shirwa wal fa'ara da da da ainihin eh, wani abin da na faɗa yanzu bera na da bera wal kalbul aqul da kare mai cizo mai cizon mutane duka wannan fawasiqi fasikai ne a cikin dabbobi ma'ana suna da nau'i na cutar da dan adam akan agansu a kawar da su ko da a cikin harami ne an san harami a ga dabba ba a taɓa ta an ga saboda alfarmar gurin an fahimta to shine dilala ta wato an mamaye bilu bihi ilal fasiki babu mai bata da abinda Allah ta'ala ya saukar sai mutumin da yake wato fasiki kuma mutane da suke fasikai sai sa nake cewa alladina yanquduna ahdallah fasikai sune wa'annan da yanquduna suke warware ahadallahi alƙawarin Allah min ba'di misaqihi bayan kulluwar wannan alƙawarin wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard kuma su yanke a duk wani abu da Allah ta'ala ya umarta da asadar da shi sai su yanke ce su ba ruwansu da wannan abu wa yufsiduna fil ard bal ma su tafasadi a bayan ƙasa ulaikumul khasirun Hakika waɗannan su ne asararru a wannan ayar ita ce take da alaka ko take kamanceceniya da da ayoyin da suka zo cikin suratul ra'adi da Allah subhanahu wataala yake cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allahi wa la yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلى ويفسدون في ما أمر الله لا, لا أفما يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويزرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار هم جنات عدن har zuwa ƙarshen ayoyin nan wato anan Allah subhanahu ta'ala ya ambaci sifa ta fasikai an fahimta sai a san ma Allah ta'ala sai a kafin a fasa fasu fasikai sai ambaci sufofin masu hankali mana da ya ce ina masu zakar ulul alba masu tuna haka su ne masu hankali sai ce Allah zina yin na bi ahadillah mana mai cikakke hankali shine wanda yake da'a ga Allah yake cika alƙawarin Allah yufuna bi ahadillah wala yanquduna al-misa ba sa ruwa da alƙawarin Allah wallazi ne yasu ma amara Allah bi an yusar suna sadar da duk abin da Allah ta'ala ya umarta a sadar shine anan an fahimta to wani kaga bil aqsa anan sai Allah ta alƙita allazina yanquduna ahadallahi su ɗai su ne wanda suke warware alkawarin Allah min ba'adi mifaqihi bayan Allah ta'ala ya ko sun kulla alkawarin da yake eh, wato tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala an fahimta a nan malamai sun faɗi maganganu game da mai Allah ta'ala yake nufi da ahdu na alkawarinsa ahadullah Allah zai nan kubun wanda suke warware alkawarin Allah a wasu wani suka ce shi ahadullahi a nan ana nufin wasiya ta Allah da ya zuwa ga halittarsa da kuma abin da yake da alaƙa da umarce-umarcen Allah subhanahu wata'ala na ɗa'a a gare shi cikin hukunce-hukunce da ya saukar a bayan ƙasa na da abin da yake da alaƙa da umarce-umarce da hani da duk abin da yake da alaƙa da wannan Eh, da tsawatar da su game da saba masa subhanahu wata'ala da ma duk abin da Allah ta'ala ya saukar akan harshen manzanninsa da aka warware wannan ma'anarsa shine barin abin da Allah ta'ala ya saukar din Allah zai ne na ahadallahi ay wato wato alƙawarin Allah shine abin da ya saukar din to wanda za a ce sun warware din ma'ana sun bari sun ajiye ba sa aiki da abin da Allah ta'ala ya saukar kowa na aikata son zuciyarsa rayuwarsa yana ganin addininsa daban rayuwarsa daban addini za a yi shi nan an zo masallaci shi ke nan, in mace ce za ta sallah ta sa hijabi ko za a gana da Allah ana cire ana idan sallah sai a cire ko sai a sa gele sai a fita wani kaga warwar alƙawarin Allah ne sun yi alƙawari zai da'a ga Allah naka in zo masallaci sai sa jallabiya hama da hula sai zo a yi sallah cin kamala in wani fita kuma sai cire mana a nan Allah yana masallaci kan hanyar Allah bayan kaga mutum yana warware alkawarin Allah subhanahu wata'ala duk abin da yake na ɗa'a ga Allah mutum sai ya ce sai a wani guri keɓantacce bai nuna shi na Allah ne amma yana fita kuma shi ba na Allah bane nan gurin ba na gurin ba gurin Allah bane za ka zai aikata abin da ya ga dama wani kaga wasa ne da Allah subhanahu wata'ala wasu malaman suka ce a wato ahadullahi a nan wato Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne game da kafarai na ahalul kitab da kuma abin shafi shauran munafikai a shi kuma wannan alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana wato a gare su eh, a shine abinda alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka gare su da ya saukar a cikin a taura cewa idan manzon Allah sallallahu Allah ta'ala ya ya aiko shi ya zo za su sauka daga kan abin da suke za su bi shi an fahimta za su yi aiki da abin da Allah subhanahu ta'ala ya sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin tafan su an ambata a cikin littafin at-taura na na yahud an fahimta da kuma wato anan injila na annabi Isa duka an yi bayani na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in yazo za a sauka daga kan abin da ake za a koma can amma sai zamanto da ya zo ta suka ga kawai ta yaya su sun ɗauka za a aiko manzon Allah sallam ne a cikinsu a matsinsu na yahudawa wanda an aiko annaba da yawa a cikinsu da aka yanzu ma annaban ƙarshen zamani a cikinsu za a fitar da aka da aka ce ga ta inda ya fitar suka ce su kuma ai su ba su yadda ba da tsarin Allah ko wasan zuciyarsu shine abin da yake addinin su sai zaman to cewa suka isi da'a ga Allah subhanahu wataala sai Allah yake ce musu allazina na ahadallah wanda suke warware alƙawarin Allah su ne fasikai masu fita da kada'a ga masu fita da kada'a ga Allah subhanahu ta'ala ta fuskar bin abinda Allah ta'ala ya ce su bi da kuma kyale abinda Allah ta'ala ya ce su ƙyale. an fahimta a magana ta uku shine eh, cewa a ita wannan aya da Allah ta'ala kita allazina wa'annan da suke warware alƙawarin Allah a tana magana ne game da wato kafirai da mushrikai da kuma munafikai wana kafirai wanda suke ba yahudawa ba wana kafiran maka da abin da yake wa yankuna na ƙauyuka wanda suke ba su imani da Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a nan shine wato tauhidinsa kaɗai ta shi subhanahu wa ta'ala ta yadda manzon salama ya bayyana musu dalilai ƙarara akan wato rashin dacewa su bauta wa wani Allah na abu shafi gumaka da abubuwa da suke yi su zamanto cewa sun warware wannan alkawarin da zamanto cewa na haƙƙin ubudiyya bautar Allah kuma da ke kansu su suskata su babu ruwansu ba su bauta ba tare da cewa sun yi imani da tauridu na rububiyya su kafaran maka da irin su sun yadda Allah subhanahu wataala shi ya halitta shi yake halitta ruwan sama shi yake saukarwa dare shi yake zuwa da shi komai Allah ne yake yi amma wa za a bauta tawa to anan ake da matsala da su hakinan tunda sun yadda Allah ta'ala shi ya halicce su shi yake da iko da su to wa ya kamata su bi kenan wa ya kamata su bautawa Allah shi kadai to kasantuwar saba wannan sai zama sun warware alƙawarin da yake a kansu aka na su na fitarar halitta su cewa wanda ya halitta shi za a bauta bautawa to sun warware alƙawarin Allah subhanahu ta'ala da yake kansu ga baki daya dan haka wannan eh, sai Allah ta'ala sai kira su da sunan fasikai sun fita da sun fita da kada'a a gare shi subhanahu ta'ala. ta yadda Allah subhanahu ta'ala gashi bayan wahayi ya sanya kuma mu'ujizozi da Allah subhanahu ta'ala ya ba manzansa domin ya ƙara tabbatar musu da gaskiyarsa cewa shi manzan Allah ne Allah ta'ala ne ya aiko shi amma duka sun gani suka kau da kai kaga sun warware alƙawarin da Allah subhanahu ta'ala ya umarce su da su gazgata kuma su bi an fahimta yawwa min ba'd mithaqihi bayan wannan alƙawarin ya zamanto cewa ya dauru an fahimta ah, ya dauru sun ɗauke shi cewa za su cika wannan alkawarin yahudawan da abin shafi sauran dogogin wanda su kafa cewa allah ɗin sai zamanto cewa sun warware abin da suka ɗauka na alkawari ga allah subhanahu wata'ala wa ya tsaruna ma allahu bihi an yi sala sannan kuma suka dinga wato ya tsaruna daga ƙasa ne ya ƙasa'u ƙasa an fahimta zai zama to min babi wato fataha yaftahu fathan tace qata'a yaqta'u qat'an an gane sai a ce wa ya qata'u in ya zama kuma faradi ko za ka sanya siga ta ta ta ta jama'a ta ce yaqta'una suna yanke fili ne wanda ke mubarak ko wanda suna yi ba su gama ba ba su yi a baya ba a yi suke wa yaqta'una ma amara Allah an fahimta bayan sun warware alƙawarin Allah kuma suka ci gaba da me yanke duk abinda ma amara Allah sai ta kawo ta ma dukkan dukkanin wani abu da amara Allah bihi an yi sala Allah ta'ala ya umarta da bayi su sadar da wannan abu sai suka dinga yankewa ma'ana ba sa yi duk wani abu harka ta zumunci ko wani abu na cewa ka so wani domin Allah ko ka iso domin Allah sai suka ajiye wannan abu da duk abin da ke da alaka da abin da Allah ta'ala ya umarta a sadar da shi sai suka yanke wannan alaka an gane da lahumul la'anatu ah, oh, wa yafsiduna fil ardh ah, kuma sai zamanto cewa suka biya da fasadi a bayan ƙasa iri-iri ah, da suke yi a dare da rana sonan malamai sun faɗi maganganu game da mai Allah ta'ala yake nufi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an sala abinda Allah ta'ala ya umarta a tare da shi fiske yanka yanke wannan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ma amara Allah bihi an sala abinda Allah ta'ala umarta a sadar shine wato al-arham wal qarabat wato wa alaka ta jini da kuma alaka ta dangi wani zai zama karinta ne ko wanka amma ba kwa magana kwata-kwata ba kwa ma shiri duk inda yake to kai za ka saba to ya ƙa'una ma amara Allah biya an yi sallah suna yanke abin da Allah ta'ala ya umarta a sadar wajibi ne ta ku zumunci wajibi ne ku zumunci wani zai zama to shi tsakaninsa da kannan mahaifinsa da yanzu baya baya gaishe su bai baya ganin girman su kawai an sha ta layi to wannan ka tabbatar da laifin da kake wa Allah subhanahu wataala yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wafsuna fil ard wani kuma zai to cewa a'a shi kawai shi kannansa da 'ya'yansu ba ruwansa ko shi babba ne shi ko shi alhaji ne ko shi ko yana jin shi daban yake duk wani harka ta zumunci ba ruwansa da yan uwansa sai to cewa ga 'ya'yan kannansa yana kallon su amma ba ruwansa da su ina jin wannan ba ma yana sa bane wanda a duk duniya kai shi ne har a wajen Allah akwai haƙoƙi da suke sirra taya a kansu naka da kai ma akwai nasu da yake ɓana yana kanka amma mai ba ka jin akwai wannan ne wa yaqta'una ma amara Allah bi an Sala, an fahimta su wasu malamin suka ce a shi wa ya ƙa'una ma'amar Allah biyu an yi sala abinda Allah ta'ala yake nufi ba ma harka ta zumunci ba duk wani abu da yake na ukuwa islamiyya yan uwantaka ta musulunci da suke haɗa ka da yan uwanka sai cewa wannan kawai tunda bai da wani abu na duniya ba ruwana da shi duk alfarmarsa da Allah ta'ala ya ambata na alfarmar mumini sai ba ruwanka da shi saboda kawai bai da wani abu koko eh, kawai kai kawai kai ai kawai kai kamar ne kai ba ruwanka da mutane kawai kai ba ka shiga sharafin mutane kai kan kake rayuwa wani ba ɗabi'a abu ce ta musulunci a asali al-muslim akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne wani ma sallama bai damu da ita zai wuce wuce kamar akuya ta zuciya, ba ba ta da sallama ko shi ma haka zai wuce a duk daga dan uwanka miƙa maka hannu in da hari in ba hari kuma ka ce salamu alaikum in ka sanar za ku malada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma sai zaman to kawai an dauki wasu ɗabi'u na saba wa Allah subhanahu na fasikanci shine ulaikum hul fasiqun alladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard shine sifa ta uku sannan kuma sai zamanto wannan fasikanci sai suke biya da fasadi a bayan ƙasa bayan sun yanke da Allah ta'ala ya umarta a sadar bayan sun warware alƙawarin Allah kuma sannan sun yanke dukkanin wasu alaƙa da ke tsakaninsu da yan uwansu musulmai alaƙa ta jini ko ta imani sannan suka biyo da laifi na uku kuma shine fasadi a bayan ƙasa wa yufsiduna fil ard duk wani dangi na laifi duk daga kan shirka saban Allah iri iri kawai ne aikin yinsu kullun saban Allah iri iri in ba in ba a wannan to ana wani kullun duk a wannan rayuwa in ba a wannan laifin to ana wannan in ba kiɗa ake ji ba to zai zama cewa wani abu ake kalla wanda Allah ya haramta in ba kaza ake ba in ba annalimanci ake ba to Allah da ƙarya ake yi in ba kaza ake ba kaza ake cike nan wa yufsiduna fil ard suna fasadi a bayan kasa Allah ta'ala yayi kasafta mai tsafta sannan kuma bayi na Allah da ya umarta su ta masa akan wani asasi kuma suke bata ta kamar kada ka shimfa da duma mai kyau za ka yi sallah ko ka zauna ka huta so ni ko sai zo da da kazanta sai zo yake zuba ya za ka ji ka ɗauko sallah fa za ka yi fa sai zo sai zuba da ta kai ko yi fitsari ya zuba zai zama to ai lokacin sai Allah sai san me za ka gaya masa ko to kai kasar Allah subhanahu ta'ala ya shimfiɗa domin abuwar ta masa kai kuma kana ta abubuwan da ga dama a bayan kasa wa yafsiduna fil ard abu shabu kisan kai shan kayan maye abubuwa na ta'addanci a dinga zubar da jini jini idan kwarara a cikin garuwan musulmai ana ji ana gani wa yubti dula fil ardh dan za ka samu wannan dole alƙawarin Allah na bauta ta masa ba sa yi dole ka zumunci man mutumin da yake kama ɗan adam imai su kamar awaki ina maganar alladina yusuna ma amara Allah bi an yusuna a duk haka ka ga ba wannan babu sadar da wannan zumunci sannan kuma ga fasari a bayan ula'ika humul khasirun hakika irin wani mutanen su ne waɗanda suke asararru waɗanda suke sun yi asarar rayuwarsu da Allah ta'ala ya ba su a da Allah subhanahu wa ta'ala ta al-khasirun fa ula'ika haƙiƙa waɗannan da aka ambata humul khasirun sune Za ka iya cewa wajen li'irabin ita wannan ayar cewa da Allah ta'ala yake cewa wato ainihin alfasiqun sai kita allazina yanquduna zai zama to a matsayin cewa sifa ce ta alfasiqun sifa ce ta fasiqun cewa waye fasiki shine wanda yake mai ike rawar alƙawarin Allah kuma sannan mai ike yanke duk abin da Allah ta'ala ya marsa a sadar sannan kuma yake fasadi a bayan ƙasa wannan sune sufufin munafikai daga cikin sufufin munafikai akwai waɗannan abubuwa manya manya an fahimta daga cikin a sufufin munafikai akwai wannan sifofi da Allah subhanahu ta'ala izamanto cewa ya ambata shi sa izamanto cewa aka samu daga cikin sashi na magabata a wasu al wato magana ta abul aliya da tafsirin wanda suka shahara da tafsiri cikin malamai yake cewa Allah na allazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi har zuwa karshen ayar Allah subhanahu wataala yana ambatar sufofi ne na munafikai yake cewa hiya sittu khisalin min almunafiqin sufofi ne guda shida na munafikai Allah ta'ala ya ambata yake cewa idza kanat fihim zaharatu ala nas azharu hadhihi al-qisar in ya to cewa suna da wato wata fawa ala nas akan shauran musulmi mana a garin ko a wato a gurin suna ta cewa a gurin suna da wata fawa akan musulmai to me za su yi azharu hadhihi al-qisar sai ga suna bayyana wannan sufufin karar kowa yana ganin iri da musu zai zama to mai sifa ta farko idza haddathu kadabu in dai za su yi magana su zanta da magana za ƙarya ce ai wallahi an yi kaza kaza kaza kaza kana bin tana za ka magana ce ta ƙarya in dai wani ya faɗa a ce a ya Allah rabu da shi wani makarecin idza haddathu kadabu wa idza wa'adu aslaf idan sun yi alƙawari wallahi gobe zan baka kaza aslafu sai sa akan ma kalarin da magana in yace zai baka kaza ƙarya yake kawai ce da mu za a yi kaza ai wallahi ai ala da agowa ai muna gurin ai ai da mu za a yi kai ma ka san kawai zance ya faɗa an fahimta idza wa'adu akhlafu wa idza tumin khanu in aka amince musu aka ga wani kamar mai kamala da Allah ajiye mana wannan bayan sati ɗaya za a karba don Allah ya dauka shi ke na sai a ta ɗabuya ko a ta kiran waya ki ɗaga an aminta da shi sai ya mai sai ya ha'inci an fahimta suke ta wani ƙaru ahadallahi ba da misaƙahi sannan kuma sai su ƙara da warware alƙawarin Allah bayan sun ɗauka ta Allah in Allah ya da ai za a kawo ƙur'anai masallacin za a taimaki marayu za a yi kaza sai ɗauki alƙawari na Allah sai mai sai warware shi an dame shi don me sai an zo kaza ba ya ce zai bayar ba a rabu da shi mana ya ce zai bayar an fahimta na ƙabu ahadallahi ba a da sai su dinga ruwar alƙawarin Allah bayan sun ɗaura sun ce za su sun ɗaura kansu an fahimta wa qata'u ma amara Allah bi an yusala sannan su dinga yanke duk abin da Allah ta'ala ya umarta a sadar da shi wa afsadu fil ard sannan suka tada suna fasadi a bayan kasa duk wani harka ta cutar da dan adam za ga su ne a kasa ana fama da yunwa inda suka ga wata kafa da za a samu rahama za a samu sauki sai su toshe wannan kuɗin da yake gurin sai su kwashe kaga wa yufsiduna fil ard duk wani abu da za a ce gashi an samu wani abu da kasa duk za a warwasa sai zai toshe gurin sai ya ɗebe daga shi sai ya yansa sai a nemi shi a rasa ya guri kasa kaza ce nawa ya sata tiriliyan za ya sata shi nan wa yi su ga fasadi a bayan kasa ba ruwansu bukatar su ko su taimaka mai su ba wa su mutanen banza a jeji domin a cigaba da hayaniya a kasar kuma can suna ɗaya arzikin kasar kawai hankalin ku yana can kuma suna abin da suke sai zaman to kasar sai zama to ba ta fitar arzikin da ta iya maganin wannan matsala domin sun kwashe kuɗaɗe wa yi su duna fil'awa su dinga fasadi a bayan kasa an fahimta to waɗannan su ne sufofi guda biyar da wato an abu aliya ya ambata guda shida ike faɗa lokacin da in yi zama cewa suna da wata cewa suna da wata fawa akan musulmai ta su gaya musu haka wa iza kanat za'ara alaihim in yi zama cewa kuma ba su da wata cewa akan musulmi musulmai da suke da nasara kan su suka fi su karfi sai su bayyana sufa guda uku kadai an ga sai su ba guda uku za a haddasa kadabu an gane wa idza wa'adu filafu, wa a atuminu khanu sai su isa da wannan guda uku inda zama to cewa ba su da kawa a cikin mutane musulmi sai su bayyana wannan guda uku iya kadai amma an suka samu dama sai su warware alƙawarin Allah su dinga cutar da 'yan uwansu su dinga cutar da addini da shi za a haɗa kai a ɗaya kwangilar da za a ta shigo da wasu dokoki ko wasu abubuwa da za su wargaza society musulmai an kawo wani abu wani yancin dan adam abu kaza kaza kaza shi zai dai warware alƙawarin Allah an gane ya fifita abin da zai samu na duniya domin mai cewa al'ummarsa su cutu a za a kawo su dokokin da za su tarwatsa societin al'umma ba ruwansa sami yancin mata yancin kaza yancin kaza a kawo shi kenan matan ku su kasa eh, zama to kuran samun soyayya ta gaskiya a gidajen aure a ta samun mutuwa aure su ba ruwansu sai kuma a ce ai Eh, wai musulmi ne suke suke mai wasu ɗabi'a sakin aure ba su suka haddaso suka ziga wayannan mata da suke gidaje fito a nemi yanci a kaza shi ko namiji wanda yake ya san mutuncin kansa ɗabi'a ta ɗan adam ba zai iya ɗaukan wannan halayen ba kada mai sai saki sai a ce kuma me musulman suna saki ko za a nemi yancin mata kan cewa kamar Allah ne mai ki zama to isa kace da haƙƙin mata su za su nemo masu an fahimta da kuma wannan hali ne na munafinci da yawanci suke jefa kansu a ciki an fahimta shine uh, wato ainihin yanqudu na Allah min ba'di misaqihi yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ard sai su biya da fasadi a bayan ƙasa Allah ta'ala ya samu lafiya ulaika humul khasirun haƙiƙa irin waɗannan mutanen su ne asarahu idan ka ce al khasirun jam'i na wato muzakkar salim Ka ce khasir guda ɗaya ko khasir ala wazni fa'il zai ta ismul fa'il khasir sai a ce khasirun za a sa jam'i hasararru da yawa sai a ce khasiruna an garfa ula'ika humu al-khasirun da ka ce al-khasir a wanda ya asara al-khusran ko daga khasira ne ya ko wa khasira hunalika al-mubdilun ko afan khasira yakhsaru khasran an gane alawdin fariha yafrahu farahan an fahimta to idan ka ce al-khusran asara suna cewa wato anihim wani fulan khasira fi ya tijaratihi yayi khusran yani khasira fi tijaratihi yayi asara a cikin kasuwancinsa mana ya samu tawaya an fahimta mana tawaya sawa'un kaɗan ko mai yawa an gani kaɗan ya rasa wani juz'i a ciki wani ki mai yawa kuma ya rasa dukkanin duke sai ce yayi asara gaba ki dai bai da komai tada komai ba yayi asara gaba ki ɗaya, to da Allah ta kita al-khazirun ana wanda suke asara sun yi asara me suke asara sun yi asarar rayuwarsu ne gaba ki daya da lokacinsu da komai domin ɗan adam babu komai bane ɗan adam illa rayuwarsa in bai da rayuwa ba komai ne, to wannan sun yi asarar rayuwarsu baki da sun haici kansu domin alkhairin da ya tabbata a rayuwarsu shine to wato ainihin sun cika alkawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah sun dawamar da wannan alkawarin na ɗa'a ga Allah subhanahu ta'ala ba sa wasa da wannan ƙarfata ai ko da wasu kana cikin da'a ga Allah sannan me kana sadar da duk abin da Allah ta alaihi umarta ka sadar sannan kuma ba ka fasari a bayan ƙasa duk abin da ke fasari ne ba ka yi to nan ne mai ba ka yi asarar rayuwarka ba ka ci ribar rayuwarka amma duk mutum da yake wata ya akasa wannan fa ulaika ba. khasirun haƙiƙa wa'annan sune asararru wanda suka asarar lokacin da rayuwarsu ba su tabbatar da sun yi kansu ganganci ba da asara ta lokacin da mala'ika ya zo yana zarran su za su ji ɗaci a ransu da baƙin cikin da ina ma a ƙara wasu ko da sakan ɗaya ne ke aikin alkhairi an fahimta amma me kalla ina kalimatun huwa Ilu ko wannan alƙawari ne Allah ta'ala ya ambata cewa duk wanda aka zo za a zara ran ba za a fasa ba ke gane yadda haka haka Allah subhanahu ta'ala yake eh, wato ya tsara rayuwa ya tsara ta a matsayin abu mai tsada mai daraja ba ta da a ce ka ce kawai aiki rayuwarka ta sauƙa ce kawai cikin arha da cikin arha ta ma bari ka je kai ta aikata abubuwa wanda suke suke ta kan ka ɓata eh, asar na saban Allah da dan adam yake jawo kansa wato abu ne munan mai munin da gaske kwarai da gaske in ka duba dukkanin dangogi na saban Allah za ga suna cutar da rayuwar dan adam din duk wani dangi na sako za a game wato ba fasadi ba a bayan ƙasa ɗin a'a kafin idan fasadi a ƙasar ya fara cutar da ma'abocinsa su da alaƙa wani suna fil arba to ya fara cutar da gangan jikinka ya fitar da kai daga hayyacinka yau ka ɗauki mai shaye-shaye in fahimta ko mai harkar badala za a game kana kan za ga wannan abin ya masa tambayi, za ga rayuwarsa mai tana cikin matsala ba zai daɗe ba zai mutu me san yawan nan yau inda ce salloli yake wata a kowane kalubalen babu take nan saɓan Allah yana fara cutar da ma'abocinsa kafin izo izo mu fasadi a bayan ƙasa kafin cutar da wani sai ya fara cutar da kansa an fahimta duk wani dangin saƙo za a game fasadi ne a bayan ƙasa kuma kafin izo mu fasadi a bayan ƙasan sai ya fara cutar da ma'abocin amma sadaka kyauta bai cutar da kai ba alkhairi fara'a bai su ta bai sa fuska wata da wata ta lalace su ba da dariya da fara'a amma su rai da kake cin magani yana cutar da zuciyarka kana takure ta kana hana kanka walwala sai zama to wani abu sai ta iya tasiri game da rayuwar kama. amma kullum fara'a da godiya ga Allah sai zama to rayuwarka tana ƙara haɓaka jikinka yana ƙara lafiya amma kullum kana tsora kanka damuwa da bakin ciki sai hawan jini sai kaza kuma cikin sai duk abinda addini ya umarta a yi za a game akwai alkhairi akwai riba kai da aka fara samu a karan kanka kafin wani abin alkhairin ya kai zuwa ga wani an fahimta yawwa shi sa duk abinda Allah ta'ala ya umarta za ga akwai maslahatun khalisatun aw maslahatun rajiha kamar da malai suke amfata an fahimta duk kuma abinda Allah ta'ala ya hana za ga akwai mafsada khalisa an fahimta akwai cutarwa tsantsa ko cutarwa firin jayi yawwa wannan ma'auni ne da ba suka ambata ka auna dukkanin da'a abinda Allah ta'ala umar ta za ga akwai maslaha wata ta firin jayi ko ko maslaha tsantsa a cikin wannan abu dukkan abin da ya hana za ga akwai cutarwa tsantsa ko cutarwa firin jayi wannan haka Allah ta'ala ya tsara addininsa haka ya tsara kuma bayi su gudanar da addinin nasu a cikin rayuwarsu cikin komai domin su ribata a cikin rayuwarsu kada ya zamanto sun zamanto alhasiruna da Allah ta'ala ya faɗa yake ah, wato an fa'ula ika humul ah, wato an khasirun ulaikumul khasirun a iga wa'annan su ne waɗanda suka yi asara sun yi asarar rayuwarsu da lokacinsu da lafiyarsu da dukiyarsu ma da suke fitarwa wajen saban Allah ce ƙararwa wajen saban Allah ko saban Allah ma sai ka biya sai ka sa kuɗinka kuma ya cutar da ke wani kaga ai wa ba riba sai a fara ninkin bane Allah ya sa mu dace an fahimta yawa da haka ina ga anan ya kamata mu dakata Allah ta'ala ya kai mu sati ah, a gobe akwai sai mu dora da kai da muka tsaya fa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh